بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن القوم والدين والأعداء أحمد صلى الله عليه وسلم بيان دليل ثلاثين تقص ما شمول بيار وتم بقي ميلادية وشاء بقي أول مسلاتي ميتام بقى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ci gaba da darasi a cikin lissafin al'ubudiyya wallafa babban malami shehu islami ibn taymiya rahmatullah alaihi lissafin da ke bayani akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda ya wajaba bawa Allah ya tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala wannan bautar yadda shi bawa ne da Allah subhanahu wata'ala shine wanda kadai ya cancanta bauta masa dukkan wani wanda ake bauta ma ba Allah ba to ana bauta masa ba da gaskiya ba ne kuma ba ana bauta masa da cancanta ba Malik Taymiya ya ce wal qalbu faqirun bizzati ila Allah min wajhayn wal qalbu zuciyar dan adam faqiru Allah ta'ala ya sanya ta ta zama mabukaciya bizzati a ƙarƙashin a ƙashin kanta ta zama mabukaciya ila Allah ta'ala min wajhayn ta zama mabukaciya ce ko da yake tana da bukata a wajen Allah min wajhayn ta fuskoki guda zuciyar dan adam Allah ta'ala ya halice ta ko da yaushe ta kasance tana da bukata ta fuskoki biyu a wajen Allah ba yadda za a ɗan adam ya zauna ba a matsayin mabukaci ba ne shi a wajen Allah duk wadatarsa akwai abin da yake bukata a wajen Allah duk lafiyarsa akwai abin da yake bukata a wajen Allah idan yana da wani abun to zai zama yana bukatar wani abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma ne ce bizzat ita zuciya a ƙarƙashin kanta a ƙashin kanta to Allah ta'ala ya halicce ta zama kodi mai cikin bukatar zuciya ko ita ce ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب شن شيء أقوي أوكا ولا يتشي لن أدم يا خادم الجسم كم تسعى لخدمتي أتطلب الربح مما فيه الصغار وأقبل على القلب فاستقبل فضائله فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان an adam yana zama mutum ne ta hanyar zuciyarsa ba ta hanyar jikinsa ba zuciyar tana daina aiki ya zama gawa sai tashi daga ɗan adam sai ka ji sunan shi ya canza fi zana ce masa marigayi an fasin sunan shi amma wasu ma suna ganin an fasin sunan shi kamar an yi laifi sai dai a ce masa marigayi wasu kuma su ce alaji karrai yana mutuwa to zuciyar ɗan adam ɗinnan nan da Allah ta'ala ya halicce ta ko da yaushe bukaciya ce a wajen Allah ta fuskoki biyu fuska ta farko min jihati ibadati tana da bukata ta bangaren bauta wa hiya al-illatu al ita ce wannan bukatar ta ibada ita ce bukata ta asali ita ce dalili na halittarsa na asali shi yasa ya ce al'illatul ghaiyya wahya al'illatul ghaiyya ita ce dalili na asali na matukar da yasa Allah ta'ala ya halicci ɗan adam din domin ya masa bauta zuciyar ta zama tana da buƙata bukata ta bauta a wajen Allah subhanahu wa wa min jihati al-i'anati wa tawakkuli sannan kuma ta bangaren neman taimako a wurin Allah wa tawakkuli da kuma dogaro ga Allah wanda dama suna cikin ibada isti'ana tana cikin ibada neman taimako bauta ne tawakkuli wato dogaro ga Allah shi ma bauta ne وهي العلة الفاعلية wannan kuma shine dalili ne aiki ga dan adam ya kasance a matsayin mai bauta abinda dama ake son zama kenan na ƙarshe amma ya za a yi a gane shi mai bautar ne ya zama in zai nemi taimako ya nema a wajen Allah kan ya nema wajen wani sai a wajen Allah wasiyar da manzo Allah Usman ibn Yamma dan babban sa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ba yace ya kula mu ni wa'alli kalimati احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله يا كي دن يارو النبي صلى يا فدا masa haka domin ne domin jawo hankalinsa da nuna masa tausayi da kuma nuna masa zuciyarsa tana rataye da zuciyar shi ya tambaye shi ya ce masa ya gulam ya kai yaro ni u'allimuka kalimati ni zan karanta da kai kalmomi ihfazillah yahfazka ka tsara Allah wato ka tsara dokokin Allah madaukakin sarki ya hauka shi ma sai tsare ihfazillah tajidhu tujahak ka tsara dokokin Allah sai ka samu Allah subhanahu wa ta'ala a gabanka duk lokacin da kake da bukata sai ya biya maka bukatunka wa idan sa'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako to ka nema wajen Allah to da neman taimako da kuma dogaro ga Allah subhanahu wata'ala su ne suke nuna cewa kai bawan Allah a lokacin da kake da wata bukata sai ka mai da ita a wajen Allah Allah subhanahu ta'ala shine zai biya maka wannan bukatar taka ko da akwai wani ɗan adam wanda bukatar taka tana wurinsa to ka ɗauke shi a matsayin sabari amma Allah subhanahu ta'ala shi ne shi ya halittai, kuma shi ya halice ka shi ya bukatar kuma shi ya halici biyan bukata So, da ka ji a hannun shi kuci to daga wanda zai biya maka bukata ka ɗauke shi a matsayin sababi ba laifi ba ne sababi ka ɗauke shi a matsayin sababi ba laifi ba ne amma a zuciyarka ka kudurta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sanya shi ya zama sababi na wannan bukatar ta ka da ake san tafiya ba فالقلب لا يصلح zuciya ba ta gyaruwa wala yuflihu sannan zuciya ba za ta samu rabon lahira ba ta shiga aljanna shine falahi wala yan'amu sannan zuciya ba za ta samu ni'ima ba wala sarru zuciya ba za ta samu farin ciki ba duk waɗannan abubuwan da yake lissafa alqalbu la yaslu zuciya ba za ta gyaru ba wanda kuma gyaran da shi ake bukata إصلاح نفسك بالأخلاق مرتبة min من نفسك بالأخلاق تتقي wanda zai gyara rayuwarka shi ne ya ta gyara wanda kaga ya lalace ko zuciya ce ta lalace mummunar aƙida a zuciya take bid'a a zuciya take jahilci a zuciya yake saban Allah kowane iri ne daga zuciya yake kirki ƙida ingantacciya a zuci suna annabi sallallahu daga zuci take yin ɗa'a ga Allah da nisantar abinda Allah subhanahu wataala ya haramta dukkanin a zuci suke. to daga idan kaga ɗan adam ya gyaru to zuci shi ta gyaru to shine ma ibnu taymiya rahmatullahi alaihi yake ce mana fal qalbu la yasluhu zuciya ba za ta gyaru ba wala yuflihu sannan zuciya ba za ta samu rabon lahira ba wanda sai ta gyaru dama za ta samu rabon lahira wala yan'amu sannan zuciya ba za ta samu ni'ima ba a duniya da lahira ta ji daɗi wala yutarru sannan zuciya ba za ta samu farin ciki ba wala yaltazzu sannan zuciya ba za ta ji daɗi ba wala yatibu sannan zuciya ba za ta tsakaka ba wala yaskunu ba za ta samu natsuwa ba wala ya innu sannan dai ba za ta samu natsuwa ba da as-sakina da al-tuma'nina da hausa dukkanin su natsuwa ne as-sakina natsuwa al-tuma'nina natsuwa to zuciya ba za ta samu waɗannan abubuwan masu dai daɗi ba illa bi ibadati rabbi sai idan tana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yasa mun faɗa mun shafe mun sha faɗa malamai sun faɗa wanda kan yana saba ma Allah duk daɗin da yake ji a duniya a zahiri ba da daɗi ba ya jin daɗi Zuciya shi ba a nan take ba zuciya shi ba a nan take ba babu mutumin da ke samun jin daɗi zuciya shi ta zauna lafiya fiye da mutumin da ya kasance mai biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sau da kafa a babin aƙida ba yi da matsala ba yi da matsala da Allah subhanahu wa a babin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi da matsala da shi a babin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ga baki daya a ibada aikace ba yi da matsala da Allah subhanahu wa ta'ala ya atabi wa yadda abinda aka ce a yana yi abinda aka hana yana hannuwa Wannan shi ke samun daɗi na rayuwa hatta waɗanda ba musulmai ba sun yi waɗannan rubuce-rubuce sun yi shaida a kan cewa babu abin da ke ba mutum da tsuwa fiye da ya zan bawan Allah in ya zama bawan Allah shi ne zai samu da shaidunsu ga sunan a cikin marubuta inda suka tabbatar da cewa da tsuwa na samuwa ne idan mutum ya zama mabiyin Allah ne shi su fa irin tunaninsu hatta ba a musulunci waɗanda ba musulmai ba misali kiristoci suna da ka'ida ta cewa mutumin da yake zuwa coci yake bauta ma abin da yake bauta mawa a coci don ba Allah yake bauta mawa ba to a wajensu shi ke samun natsuwar zuci fiye da mutumin da ya kasance tambayar da yake akwai wani profesa a ƙasar Amerika da ya rubuta littafin sa ya sa masa suna an fassara shi da larabci sam suna da in kada ka da in haya malami ne na science na kimiyya professor ne ya ma taɓa rufe wata jami'a a Amerika ya rubuta littafin sa da in kada ka da in haya yace da in kada ka da in haya wanda ya fassara littafin sunan da ya sa masa kenan ce da in ka ka fita cikin rudu da tashin hankali wabda'il hayata ka fara rayuwa mai kyau abu na farko da ya kawo cikin abin da ke bada rayuwa mai daɗi shine bauta da Allah da kuma imani na gaskiya shi ba musulmi ba ne imani na gaskiya a wajen shine mutum ya da da annabi Isa shine abin bauta ko ya da Allah uku ne wal iyadu billah amma a wajensa da tunaninsa bauta ne wannan wannan abin bauta ne sadaka ya rubuta shi ya kawo ka'idoji da suke ba mutum ya samu kwanciyar hankali ya samu tsuwar rayuwa me sa yanzu ka kalli yan ƙananan yara za ka gan sai ka gyara sai shekara goma sha bakwai sha takwas ya ce yana da hawan jini duk mafi yawancin matasa da ba su don Allah suka ji aka auna jinin sai ka gaya ya amma za ka iya samun mutum ɗan shekara saba'in saba'in da biyar sai a auna jinin shi lafiya sai ka bambance rayuwa ya wance yake rayuwa shi ya wance yake rayuwa tunanin mutum saban Allah zai saba ma Allah ai saban Allah ma sai ta yi tunani yanzu mutumin da zai hada wata sata an sai ya tsaya tunani kai ka san akai wata sata ka tsaya daga baya a matsayin ka da mai kwakwalwa kana kallon yadda aka hada aka shirya aka yi ta jafar mai kayan nan aka masa satar nan kai ka san wanda ya sai da ya zo na yi tunani wannan tunanin ba da zuci ake ba da zuci ake yi ita kuma zuciya daidai lokacin da kamar matsa mata da tunanin tunanin da ba su da amfani daidai lokacin da take bugawa da yawa shi ne kuma da zarar ta buga da yawa shi ne kuma zai ta sama ya tsinke zai ta sama wannan ita ce ka'ida wannan profesa na ƙasar amerika da ya rubuta littafinsa da ilkala ƙautar ilhaya aka kama babban malami a ƙasar saudi arabia a shekaru Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahmatullahi alayhi aka kawo masa littafin ya duba yace laitahu yuslim ce laitahu yuslimu ina ma dai mai wannan littafin ya musulunta kaga ma ba iya lahu illa islam kawai abin da ya rage masa ya musulunta ya yarda da duk abin da musulunci ya zo da shi ya ɗauke shi ya sa shi a matsayin abin bincike ya tabbatar da abin da musulunci ya faɗi shi ne gaskiya amma ba zai ce musulunci ba ne da ba musulmi ba ne shi amma duk abin da musulunci ya faɗa shi ya rubuta a wannan littafin nasa na da'il qalaqa wa da'il haya kun ga shi ne wannan so da ka zuciya ba ta da nutsuwa ba za ka gyaru ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba ma damar ne ita babin Allah ta'ala yake amma idan mutum mabiyin Allah ne shi ke ba ana nufin cewa mutum ba zai rashin lafiya ba zai ci ciwo ba ne a irin natsuwar da ake samu ko da ciwo kake ciki da tashin hankali sai a ganka kawai Allah ya saukan maka da wata natsuwa sai Allah ya saukan maka da wata natsuwa ashir wa nasir din al-albani rahmatullahi alayhi an taɓa ba da labari sun tashi daga siriya zai je jordan suka iya shiga motar haya ko motar ya haɗa irin autobus ɗin nan doguwar mota ana tafiya suka yi haɗari shi wannan yana kama sunan wancan yana kira ana ta ibace ibace a mota ana wani wani wasu suna ya tattaru ya tattaru ya tattaru ana albani yana ce musu la ta kulu ya tattaru cikin wannan tashin hankalin fa yace fa inna lafza ya fa inna lafza tattaru la yasih usman lillah bal innama huwa tittir ya tittir kulu ya tittir a cikin wannan yanayin yana gyara musu abin da za su faɗi Ya tattaru bai inganta a cikin sunayen Allah cikin sunayen Allah babu tattaru sai dai sikiyya haka manzo sama ya ce inna allaha sikkiyun yuhibbu sitr Allah madaukakin sarki mai rufe asiri ne yana son rufe asiri kaga ba ya tatta ba a cikin wannan tashin hankalin ba mota ta kifa da su mota ta kifa da su amma yana musu gyara ga abin da ya tabbata a sunna ko fahimta wasu kuma ba ya tattara suke faɗi musan wani abu suke faɗi kaga ne irin wannan to zuciya tana natsuwa ne da bautar Allah tana samun kwanciyar hankali ne da bautar Allah wala yatma'innu illa bi ibadati rabbih sannan ba za ta samu natsuwa ba sai da bautar Allah subhanahu wa ta'ala ba za ta samu wannan ba wa hubbihi wal inabati ilayhi da kuma san Allah wal inabati ilayhi da kuma tuba zuwa gare shi zuciya tana samun natsuwa ne ta hanyar waɗannan abubuwan da ma ne lissafa bi ibadatillah bi hubbillah bil inabati ila Allah bauta ga Allah san Allah subhanahu wataala sannan kuma da ne da tuba zuwa gare shi a lokacin da mutum aka jarrabe shi da sabo walau hasala lahu kullu ma yaltaqu bihi da a ce ɗan adam zai samu duk abin da zai ji daɗi da shi minal makhlukati na ababen halitta misali a ce a ba shi dukiya a ba shi ƙani a ba shi mata komai yana da barori waɗanda bishiru bi kaffihi amran wa nahyan min al-quddam min sadrihi bi yana gefe sai dai ya nuna ya ce a kaza Wan gaishe shi ba zai amsa ba sai dai wasu amsa mai ku ko da in wannan dadin yake samu lam yasna inna wa lam yaskun zuciyarsa ba za ta natsu ba ba za ta samu kwanciyar hankali ba za ta sama ba إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه min حيث هو معبود دوما إذ هو فقر إذ domin a cikin zuciyar akwai wata bukata zatiyun ta asali idan yi zuwa ga ubangiji duk daɗin da ka samu dole kana da bukata a wajen Allah subhanahu sarakunan da suka kai matsayi a matsayi da daraja ya suke suna da bukata a wajen Allah shugabanni da suka kai wani matsayi a mukami a duniya suna da bukata a wajen Allah to da kadi yadda bawa ya kai yana da bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da kadi abin da zai samu a duniya to wannan bukatar da yake da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ta sa shi ya zama bai da dole sai idan ya miƙa al'amarinsa ga baki daga ga Allah subhanahu ya yarda shi bawan Allah ne to daga nan ne zuciyar shi za ta samu nasuwa min haifu huwa ma'buduhu domin ai Allah subhanahu ta'ala shine abin bautansa na gaskiya wa mahbubuhu kuma Allah ta'ala shine masoyinsa na gaskiya wa maqlubuhu kuma shi Allah shine ai abin da mutum yake nema ko da yaushe wa bidalika yahsulu lahu al-farhu ta haka ne idan mutum ya yadda Allah ne abin bautansa Allah ne wanda yake so soyayya ta asali duk wani wanda zai so to soyayyarsa tana bin soyayyar da yake ma Allah ne to da wannan ne mutum zai samu bidalika yahdu lahu suhur da wannan ne farin ciki zai sadu a zai samu a gare shi wa bidalika yahdu lahu al-farhu ta haka ne farin ciki zai samu a gare shi wasu da annashuwa wallazzatu da jin daɗi wan ni'matu da ni'ima wasukunu da kwanciyar hankali wasma'anidatu da natsuwa idan mutum ya yadda shi bawan Allah ne mai biyayya ga Allah bukatunsa a wajen Allah suke Ba wannan lokacin ne zai samu natsuwa shi yasa ba zai yadda yabi wani Allah ba ba zai yadda yabi wani wani Allah ba wanda ba Allah ba wajen saba ma Allah ko nawa zai samu ko ne zai sama ko me zai sama saban Allah ya ci karo da samu na duniya zai yi watsi da wannan samu na duniya in dai sai an saba ma Allah sannan za a samu wannan abun duniya to tafi ya tafi wa hada la yahsul illa bi i'anati Allah lahu to wannan kuma ba zai samu a gare shi ba sai idan Allah ya taimake shi لا يتمكيك فإنه لا يقدر على تحسين ذلك له إلا الله يوم با وانتك يدئيس من يسام مشد وانا انباء اللهم كذا مباور أنه في أن ياتي مزيك كان مباور يسا كل من كي الدعاء أتى الله على الأقل هو مشاهد أرانا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد kai kadai muke bauta mawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka bautar ma ba za ta yi ba sai idan ka taimace mu kuma aka shar'anta maka duk lokacin da ka gama sallah Allah kalla a rana so biyar kai a rana kowace sallah ka gama kai addu'a ka ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika husni ibadati manzo Allah sama zai lokacin da zai karanta da sayyidina Mu'az bin Jabal wannan addu'a sayyidul ulama Mu'az bin Jabal radiyallahu anhuma manzo sama ya ce ya Mu'az inni uhibbuka fa qul dubra kulli salatin Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati sai ya ce ya Mu'az ina son ka manzo sama ce ina son ka shi kenan ka gama samun daraja annabi sama ya ce ya kai Mu'az ina son ka fa qul dubra kulli salatin bayan kowace sallah ta farilla in ka gama to ka ce Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika ya Allah ka taimake ni ala zikrika akan zikirinka in zama mai ambatanka wa shukrika sannan kuma in rika gode maka wa husni ibadatika sannan kuma in zama ina kyautata bauta gare ka to a rana tun daga asubahi a zahar la'asar magriba isha'i in aka gama sallah sai kai wannan addu'a saboda ne Allah ya taimake ka ta'ala akan akan bauta masa bautan kuma bautan kuma kayi ta akan ne da muwafaka da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kar ka je kai ta hauma hauma wannan shine babban abu وهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك na وإياك ko da yaushe يوشباوا Allah. ko da yaushe bawan Allah yana da buƙatar tabbatuwar wannan maganar da yake faɗa ma Allah subhanahu wata'ala da yake cewa iyyaka na'bud ya Allah kai kaɗai muke bauta ma wa iyyaka nasta'inu kuma ya Allah kai kaɗai muke neman taimakonka ka taimake mu a bautar fa innahu law u'ina ala husuli kulli ma yuhibbu da a ce Allah zai taimake ka akan duk abin da kake so wa yatlubuhu kuma duk abin da kake nema wa tahidi kuma duk abin da kake sha'awa Allah ya taimake ka a kansa, wa yuridu kuma duk abin da kake nufi wa lam yahsul lahu ibadatullah amma bautar Allah ba ta samu ga wannan bawan ba falan yahsula illa ala al wal hasarati wal azab ba abin da mutum zai samu illa ala al a da din rayuwa wal da kuma da na sani da nadama wal azabi sannan idan aka je lahira ya kasance azaba kuma Allah zai shiga a duniya haɗaɗɗen rayuwa gashi ana samu amma kuma ba a yi da wani amfani in mukami mutum ya samu ba daɗi in mulki yake da shi na sarauta ba daɗi a gama mushi komai komai yi mushi ake magana ma yi mai ake ba mutum yana sarauta irin manya-manyan sarakunan nan ai magana ma yi musu ake yi in an gaishe su ba za su amsa ba sai dai wani ya amsa in za su yi magana daidai da daidai sai an koya musu yawan aka da mutum ba sarki sai an mai tirenin har yadda zai ci abinci sai an koya masa kuma tuntuna haka yake ba sabon abu bane aljahis sai daga cikin marubuta tun da cikin marubutan karni na biyu yau muna karni na goma sha biyar bayan hijira jahil ya rubuta littafin sai ya samu suna attach fi na muluk duk sai da ya bayani yadda sarakuna suke ya yi kamata sarki ya magana ya yi kamata ya kallon mutane in yi baki ya zai tarbe su eh? ya zai je bayan gida in yana jin bayan gida duk sai da aka goyi haka amma wannan ba zai samu nasuwa ba idan bai da shi bawan Allah ba ya sa wasu daga cikin mutane waɗanda suka kai wani matsayi ba su yi bacci sai an musu alluwa ba su yi bacci sai sun sha ƙwaya sun sha ƙwaya sannan za su yi bacci kun ga wannan na so da ka duk abin da ɗan adam zai samu na daɗi wallahi idan bai zama bawan Allah ba bauta Allah ya taimake shi akan bautarsa ba zai samu jin daɗi ba walan yakhlusa min alam duniya sannan ba zai kubuta daga raɗaɗi raɗaɗi na duniya ba idan raɗaɗi yana da jam'i ce kai jam'in sa ala raɗaɗi da yawa wa nakadi aishiha da kuma cakuɗewar rayuwarta illa bi ikhlasil hubbi lillah sai idan ya tsantsanta soyayya ga Allah ya zama soyayya Allah ita ce a gabansa ita ce farko بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده يكسن شيء ألا يكسن شيء شيني غاية مراده إسامة كر abin da yake nufi duk gabaki ɗaya duk abin da yake so shine sami yadda Allah wa nihayata maqsudihi sannan kuma ya kasance Allah ta'ala shine ƙarshen nufinsa a rayuwa ba da wani ƙarshen miji fiye da Allah to da wannan ne ake samu wa huwa al-mahbuba lahu bil qasd al-awwal sannan kuma Allah ta'ala ya zama masa shine masoyinsa a manufarsa ta farko nufin shi na farko waye masoyinka gabaki daya Allah ta'ala duk wani wanda zaka so to ya zama kana son sa ne saboda soyayya Allah shine mai akhdari bai faɗi ba sirri ne a muqaddima akhdarin nan wa an yuhibba lillahi wa yubghida ku, wa yaqda lahu wa yaghdab lahu wannan abubuwan guda hudu ba kowa Allah ke taimakon sa idan Allah ba al-hubbu lillah al-hubbu lillah sannan ar-ridha lillah sannan kuma as-sakhu ko al lillah wa an yuhibba lillah yace yayi soyayya dan Allah in za ka so wani ka so shi dan Allah shi za a yi hadda aure mata da ake son su saboda wasu abubuwa ƙarshe sai manzo sama ya nuna bai son Allah nan shi ake son ka gabata tun qawli mar'atu ne arba'in limaliha wa hasabiha wani jamaniha, wani diniha amma me fazzar bi dati dini tarbat yadak ɗabi'ar mutane in ka tara su aka ce ai layi kowa ya faɗi dan me yake son mace wani zai ce a'a shi kawai limaliya kawai dukiya yake so so yake zama mijin hajiya tana da motoci tana da gida a unguwannin turawa shikenan kawai ya rika shiga ana juya shi ba zai rika ce ba ne ba ita za ta rika masa komai mijin hajiya <clears throat> limani ko kuma idan ta mutu ya gada dukiya shikenan manufarsa Wani hasabi ha, wani kuma saboda matsayinta matsayinta na dangantaka babanta sarki ne babanta shugaban kasa ne babanta gwamna ne babanta sanata ne to shi ma wannan manufar a ce ya aure ai shi shi sirkin shugaban kasa ne ko sirkin gwamna ne ko sirkin wane ne ko sirkin sarki kaza shi ke nan manufarsa wani ha wani shi kuma su kawai yake yi A haifa masa 'ya'ya ne kyawawan 'ya'ya shikenan ha, amma wasu saboda addini to manzo sama sai ya kyale waɗannan hukun sai ya ce fasfar bidati dini da yada kayi soyayya dan Allah kayi soyayya dan Allah ka so mace dan addini domin waɗancan hukun ta zulu wa dinu la yazulu wa inzala fil jibal hukuncin suna kawuwa ana iya ɗaura aure ranar da aka ɗaura aure shi kenan ta kone ina malu ina kyau babu kyau ta kone fuska ta zama ƙonanniyar fuska sannan wannan matsayin da take da shi ko gidansu yake da shi yana iya kawwa in babanta sarki ne sarakuna nawa aka tsige in shugaban ƙasa ne yana da tenuwa sannan idan dukiya ce almaru ya zo dukiya na karewa sun mutanen da dama su dukiya ne amma suka da ba su da komai amma wa dinu la ya zo addini baya kawuwa addini na nan in duwatsu sun kautu addini na nan ko duwatsu dutse ka kalli dutsen kufaina ko dutsen ce ko dutsen ban zazzab ko da ya kau addini na nan shine ke tasiri a rayuwar mutum Hanyar wa maita ko mutum yana da rai ko bai da rai addini ke masa tasiri addini ke masa tasiri hatta a 'ya'yansa addini ne zai sa ɗanka ya maka addu'a in baka yi masa tarbiyya addini wallahi kana mutuwa shi ke tarbiyya addini ita zai sa ya ɗaga hannu yana cewa Allahumma qili abi Allahumma qili walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira idan zai yi addu'a goma to guda shida na mahaifansa dan kirki kenan alwalatul ba da na gari nagartaccen da in yi addu'a goma to shida suna tafiya ga iyayensa kudin ne zai ma kansa zai ma 'ya'yan shi zai ma sauran mutanen duniya amma shida su tafi wajen mahaifansa in baka masa tarbiyya addini ba zai maka addu'a kaga addini ke tasiri shi yasa in ka auri mace dan addini sai ta haifa maka 'ya'ya na gari da kai da ita idan ba ku sai su muku addu'a kai idan ba kuna nan da rai duk lokacin da waɗannan ‘ya'yan za su yi aikin arziki to kuna da lada irin nasu wa laisa lil insani illa ma sa annabi sama ya fassara wannan ayat da hadisi sahihi yace innamal waladu min sa'i abihi wa laisa lil insani illa ma sa'a dan adam Allah ta'ala ba zai bashi lada ba sai abin da ya aikata da kansa sai manzo sai ya ce wa innal walada min sa'i abihi lallai ko da ai baba ne yayi shi to daga idan ba da yayi aikin arziki yanzu duk sallar da muke yi in muka yi wannan karatun da muke ladan da duk zamu samu iyayenmu suna da irin ladan da zamu samu gwaggwadon niyyar kowa in ka zo kai sallar isha'i yanzu in aka gama karatu iyayenka suna da irin ladan da ka sama na sallar isha'i in bayan sallar isha'i ta bi sallar isha'i da nafila ladan da za a baka za a ba iyayenka to me su wannan dadi to kun ga shine shine wannan saboda ka addini na tabbata saboda ka duk da mutum zai samu a duniya in ba daɗin addini ba ne to ba daɗin daɗin addini ka samu kwanciyar hankali ko ba ka da kuɗi a duniya sannan kuma a je lahira sakamakon mutum shi ne aljanna Allah ya sa mu zama haka Allah ya sa mu daji. ko Allah ta'ala ya zama shi ne masoyin mutum na gaba gaba wa kullu ma siwa duk wanda ba Allah ba ko duk abin da ba Allah ba ko wanda ba Allah abinda wanda zai da rai wanda ke da rai to duka biyan duk abin da ba Allah ba ko duk wanda ba Allah ba إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته إلا الله mutum ba ya kamata ya so wannan abin dan shi kan kanta ba ya kamata ya so shi ne dan Allah shi yasa hatta dukiya ana son ta saboda me saboda Allah ka so dukiya dan Allah Sai ya za ka so dukiya dan Allah Allah ya taimake ka ya baka ka yi abin da ake yi da dukiyar wanda Allah ke so to shine san dukiya dan Allah hatta ma mal tuhibbuhu lillah dukiya ma ka so ta dan Allah ka zama cikin masu fitar da zakka ba waɗanda suke a kan zakka ba kaga wannan ya daraja ce a ce kai ka bada zakka ba kai za a baka ba ga dai kenan ka je hajji da kudi ake hajji kaga ni ka je umara da kudi ake umara ka taimaki bayan Allah da kuɗi ake taimakon bayan Allah dukkan wani alkhairi da ake da dukiya ya zama da shi kai da kai ma kana cikin waɗanda suke kaga wannan abin daɗi ne to hatta dukiya ana son ka so ta ne dan Allah shi yasa malamai idan suka tashi za su yi malamin taymiya rahmatullahi alaihi ya mana tarihin zuhud yace an az an tumsika ad-dunya an taqbida ad-dunya dai ta aw bi amma me walam tusakinha qalbak abinda ake ce ma na gaskiya shine ka riƙe dukiya a hannu ka tamamo ka kai wasa da ita ba a bar wasa bacci dukiya ba a wasa da ita amma kar ta shiga zuciyarka shi yasa da kaji tana maka kaikayi a hannu tana ma waiwayi ko tana damun ka sai kai watsi da ita to zuhudi kenan kaga haka ake son mutum ya zama har dukiya ya so dan Allah wa mata lam yahsul lahu hada duk lokacin da mutum bai samu wannan bautar ta Allah ba lam yakun qad haqqaqa haqiqata la ilaha illa Allah to bai kasance ya tabbatar da asalin ma'anar la ilaha illa Allah in kana ji a zuciyarka akwai wani abu da ka fi so fiye da Allah to lam tuhaqqiq haqiqata la ilaha illallah wannan kalmar mai tsada wadda da ita ake shiga musulunci da ita ake bar musulunci sannan ita ake son ka cika da ita lokacin da zaka mutu habbai idan mutum ya kasa faɗin kalmar shahada tashin hankali suke shiga a ce mutum ya mutu bai mutu da kalmar shahada ba su ba karamin tashin hankali ba ne ba su ba har da magabata wanda suka biyo su a baya sun kasance suna shiga tashin hankali a ce ga wani ana lankana masa kalmar shahada ya kasa idan mutum bai tabbatar da wannan ba tabbas bai tabbatar da ma'anar Lailaha ilaha kana son wani fiye da Allah a sai ka so Allah shi kadai sannan duk wata soyayyar da za ka yi ta bi soyayya da kake ma Allah ta zama a baya take wala haqqaqat tauhida sannan duk mutumin da bai ji a ransa cewa ya kudirta a ransa cewa soyayya Allah ita ce abun farko a zuciyar shi ba kuma tana gaban kowace soyayya bai tabbatar da abin da ake ce mata ba da wannan tauhidin shine ake rigima akan sa shine musulunci shine ibada shine guzurin shiga aljanna idan kana da tauhidin nan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari bi bitaqa zai shiga aljanna tauhidi ya sa shi tun da tun da yake bai taba yi ma Allah komai ba in ban da imanin da yi ma Allah amma kuma sai da shiga aljanna sahih bitaqa zunubansa tari ga sunan iyakar gani aikin alkhairinsa ga baki ɗaya da yi bai wuce wani ɗan kati ba ɗan ƙarami kamar aiki ka e da ake bada amma ba shirki ba ne Ba ya shirka ba ya kiran wani Allah baya bauta ma wani Allah har ya koma ga Allah ba baya sihiri ya bokanci Allah kawai ya bauta mawa amma kuma mai ta ne shi na ƙarshe ma kuma daga baki da Allah ta'ala ya gafarta masa shigar da shi aljanna to kaga har ta tauhidi kenan wal ubudiyyata sannan mutumin da bai sa Allah ya zama shi ya fi so ba fiye da kowa da komai to bai tabbatar da bauta ga Allah ba wal mahabbata lillah sannan in kana jin soyayyar da kake ma wani abu ko kake ma wani tana daidai da ta Allah wal iyazu billah to ka tabbatar da kai ba masoyin Allah ba ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ما فيما نسو soyayya Allah ita ce a matakin farko a rayuwarsu yasa ba su jiran wani ya yarda da su ba su jiran wani ya yarda da su dama kuma ka ce kowa ta ya yarda da kai a duniyar nan ai ba wa halalle kamar ka kai ba wanda kai ba ka son ka bata ma kowa rai sai Allah iman wanda ya ce ba ya son ya bata ma kowa rai to Allah ne kai ke son ya bata mawa don ba za ka rayu ba ka ce ba ka bata ma wani rai Sai idan ka karkataccen wani bahaushe ma haka yace dai idan wani karkataccen wani ranar da ka ce a yi gyara to shi wani kuma ɓanna yake so a yi to sai ka ce ba za ka bata mishi rai ba sai ka bi shi kula lalace da ita ce ka'ida ta rayuwa kuma ita ce ka'ida addini wa kana fihi min naqd at-tauhid wal iman sannan kuma a cikin zuciyar mutum ya kasance akwai tawaya ta tauhidi wal iman da tawaya ta imani imanin sa ba cikakke bane tauhidin sa ba cikakke bane bal min al-alam wal hasrat wal azab bi haddi dhalik sannan kuma a cikin wannan zuciyar ta tabbas sai an samu radadi wal hasrati da dana sani kunuwan zuciya wal azabi da azaba bi hasbi dalika da gudan irin yadda ya dauki wannan soyayyar da ya kamata a mahalla ya je ba wani sai ya rika jin damuwa sai ya rika jin damuwa ba su yadda za ya samu nasuwa in kana karanta tarihin abban annabi sallallahu alaihi wasallam kana kallon yadda suka yi rayuwa suka yi haƙuri da rashi wallahi tallahi duk talaucin nan da muke kuka da shi a wannan zamanin ba mu kai talauci ɗaya ɗaya kashi ɗaya cikin ɗari na wani sahabin ban aka baka labarin ba sahabbai ba har malamai da suka zo bayan su wai kun san al-Imam al-Bukhari nan da ake magana kansa al-Imam al-Bukhari ya taba zama ko kayan sawa bai da shi a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa kayansa sai da suka riddige saboda lalacewar sa da tsananin talauci da rashi sai da kai ma kayan da suke cikin jikinsa sai da suka ɗan fadi sun zama tsumma suna tasuwa a jikin sai da kuma baya fitowa yana fake ta ranar wasu almajiran da suka kutsa suka je suka bincika suka ga halin da yake ciki sannan suka je suka kawo masa tufafin da zai sa Alimamin imam da kake ji ana cewa rawahu bukhari wa muslim Muhammadu ne isma'il ibnu ibrahim ibn ba al-ju'fi al-bukhari wanda sunan shiga shi nan kullum sai an faɗa so biliyoyin ambata so biliyan kaza sai A ba amma su bai rayuwar da yi amma me ba su natsuwa imani da soyayyar da suke ma Allah ana baka tarihin magabata kana jin irin talaucin da suka shiga a rayuwa amma wannan bai zan su canza ba kuma rayuwa mai kyau suka yi ingantacciyar rayuwa suka ci gaba da bauta ma Allah subhanahu wata'ala duk da tsananin rashi da suke ciki masu kwanaki a cikin su ba su ci abinci ba ba za a iya lissafa su ba ki kwanaki ba su ci abinci ba ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba kwana uku ba ba su da amma kuma sai sun bauta ma Allah wannan bai sa su san ba ba su saba ma Allah to daga ka bi Allah a bauta masa shi kadai sai Allah ba ka nufo zuci sai ka samu kwanciyar hankali wannan shine abin da za ka yi walau ta'afi hadal al da a ce mutum zai tafi wajen neman wannan abin neman walam ya kullu sa'inan billahi amma kuma bai zama mai neman taimako a wajen Allah ba mutawakkilan alaihi kuma bai zama mai dogaro ga Allah ba muftakiran ilaihi fi husulihi mai nema a wajen Allah don ya samu wannan lam yahsul lahu to hatta soyayya ba ga Allah ba za ta samu a gare shi sai ka nema a wajen Allah ai shi yasa ka faɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ka biye shi ayat da wata addu'a ce ta ce ne اهدنا الصراط المستقيم إذا كي توصل فكي إياك نعبد وإياك نستعين يا الله كي كده مثل مكامة وكي كده مثل كيفة مطلقة اهدنا الصراط المستقيم ولا شريت وحينا وقت مدينين شيء أبنى كتي نيمة فإنه ما شاء الله كان يمدأ دأ أبنى الله إذا ما شيء wa ma lam yasha lam yakun abinda kuma Allah bai ga damar ya faru ba ba zai faru ba duk kokarin ka fal abdu muftakirun ila Allah bawa dai a takaice mabukaci ne a wurin Allah min haythu huwa al-matlub al-murad al-ma'bud ta kasancewar shi Allah huwa al-matlub shine wanda ake nema al-murad wanda ake nufi al-ma'bud kuma wanda ake bauta mawa wa min haythu huwa al kuma Allah ai shi ake roƙo al-musta'anu bihi wanda kuma ake neman taimako a wajensa al-mutawakkalu alayhi kuma shine ake dogaro a kansa fa huwa ilahu alladhi la ilaha ghayruhu Allah shine abun bautan kowa wanda babu wani abun bautar sai shi to daga wajen shi ake nema shi yake taimakon ka zama bawansa da ka roƙe shi ka zama mai nema wajen shi ya bakka a matsayin bawansa ya taimake ka wajen bautarsa ya taimake ka wajen bauta masa shi kaɗai ba tare da ka haɗa shi da wani a cikin bauta ba sannan ya taimake ka wajen biyayya ga manzan da ya turo maka ya ce ka bi shi kaɗai ka kabu kowa duk wanda bai bi manzan da sun ba za a bi shi shi yasa duk wanda kake ma biyayya to ya zama biyayyar da kake masa saboda ya bi annabi sallallahu alaihi in ya faɗi magana ya ja maka hadisi ko ya ja maka aya amma in ra'ayin shi ne to ba za a ji ba kuma ita ce ka'idar musulunci in ra'ayin sa ya faɗa maka to ba za a ji shi ba sahabbai sukan faɗa ma tabi'ai magana tabi'ai su tambaye su ce a ra'ayar ra'aitahu am sanitahu arni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'ayinka ne wannan ko ko a'a annabi sama kai ya faɗi haka haka haka haka wasu hab haka wasu tabi'ai suka suka ce suka ce suka ce wani sahabi har ya ce musu idan ana la dari'un ashe in na faɗi ra'ayina da ka ashe na zama mai ƙarfin hali mai shishigi wannan ita ce ka'ida wa huwa rabbuhu alladhi la sannan kuma Allah ta'ala din nan shine ubangijin wannan bawan nata wanda bai da wani ubangiji na gaskiya ce shi wala tatimmu ubudiyyatuhu lillahi illa bi hadain ba zai yiwu bautar da kake ma Allah ta cika ba sai da al-isti'anatu bihi sai da at-tawakkulu alayhi sai ka nemi taimakon sa sai kuma ka dogara a gare shi to daga nan za ka zama mai bauta ga Allah ta gaskiya duk abin da za ka ka nemi Allah taimake ka roƙi Allah taimake ka wajen biyayya gare shi ka roƙi Allah taimake ka wajen tarbiyyar ƴaƴanka hatta tarbiyyar ƴaƴanka idan baka nemi taimakon Allah ba in ka ce wayanka za ka yi amfani da shi sai Allah ya baka da wayanka ka gama hargajinka da faɗanka da zafinka bai yi amfani ba amma kana naka kuma kana cewa ya Allah ka taimake ni ya Allah ni kasashen bawan ka ne ya Allah ka taimake ni wajen shiryo waɗannan ƴaƴa shi ne Allah taimake ka sannan ka dogara gare shi fa mata kana yuhibbu ghayra Allah li dhatihi duk lokacin da bawa ya zan yana son wani Allah akan kan wannan abu aw yantafitu ila ghayri Allah ko kuma yana yana waigawa ya koma wajen wanda ba Allah ba annahu yu'inuhu yana ji a ransa cewa wannan ba wannan wanda ba Allah ba shi zai taimake shi kana abdan lima ahabba ya zama ba wani abin da yake in kana jin kudin ka zai maka komai wani wani wani wani wani ya ce ma wani bature ya ce ma dan uwan shi ya ce ya ce don't you know that money does anything everything Ba baka san kudi na komai ba ba ka san kuɗi na komai ba sai ran da sai rashin lafiya ya kama shi aka gama yawo da shi duk asibitocin duniya shi nan sai wannan abokin nashi da ya haddace wannan kalmar ta sai ya zo gaishe shi yana kuka ce ba kai bane kace kudi kudi na komai ya ake kuma baka siyo lafiyar ba kace ma kudi na komai dukiya na komai wasu suka ji kalli mutum yana cewa in kana da kuɗi ka gama komai in kana da kuɗi kana da komai wallahi ƙarya ne ana jaraba ka da ciwon kai mai tsananin zafi ya ga hankalinka ya tashi sai ka ji kana cewa nawa ne panadol panadol mai tsada a ce ektara a ce kaza a ce kaza a maka allura duk ina kudu surka Allah ne mai bada to duk lokacin da kake jin wani zai taimake ka ba Allah ba to ka zama bawan wancan wa abdal lima rajahu sannan kuma ka mutum ya zama bawan abin da yake fata a wajensa bi hasabi hubbihi lahu wa raja'ihi iyyahu yadda mutum ke son wannan abin ko yake son wannan mutum wa raja'ihi iyyahu da kuma yadda yake fatan samu a sa to daga ƴan uwa mu tabbatar mu da Allah subhanahu wa ta'ala bautar shi kadai mu nema wajensa mu roƙe shi mu bauta masa shi kadai mu bauta masa yadda manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya zo da wannan bauta kan mu canza kan mu ƙara namu kan mu canza kan mu kirkiro wannan shine zai samu kubuta Me iyaka abin da za iya yi sannan kuma mu kara roƙon Allah subhanahu ta'ala ku duba bayan Allah na gari annabawan Allah bautar ma in Allah ya taimake su sun sai kuma su goge Allah ta'ala Allah ya karba domin kana iya yin bauta kuma bautar ta ka take karbuwa ربما فتح لك ربما قدر لك الطاعة ولم يفتح لك باب القبول إيه، أيوة yi ما Allah mara يا سيما taimake قبول bauta أما قوم ko قبول karɓi bauta فنم to ina amfanin وإذ يرفع إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم النبي إبراهيم أن لا يتبسجنا عاشا كعبة su ƙara ginawa su jaddada gina su sabunta gina shi zanta Ismailu alaihi salam suna yi suna addu'a ya Allah ka karɓa mana ya Allah ka karɓa mana to daga in ka yi bautan ma sai ka yi fatan kuma Allah ya karɓa maka to da wannan ne za ka zama bawan Allah na gaske bawan Allah na haƙiƙa ba bawan Allah jabu ba ba bawan Allah muna bawan Allah ba to da ka mu dage mu bauta ma Allah yadda Allah yake so mu gabatar da soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala akan soyayya kowa da komai kada mu sake wani abu ya ci karo da soyayyar da muke ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu roƙe shi taimake mu akan wannan bautar da soyayyar sannan ko mu dogara a gare shi sai ya taimake mu Allah mana madaukakin sarki ya taimake mu ina jin na manta ban faɗa ba a farkon karatu wannan majalisin mu na 33 shi ne karatunmu na talatin da uku cikin wannan littafin Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama bayansa na gari wanda za su dawwama suna bauta masa Allah ya kashe mu a matsayin bayansa na gari masu biyayya gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare malam dan Allah za a daura aure ne a ai ba sai ka faɗi garin ba ya za ka faɗi gyaran to sai wakilan angon suna jin tsoron zuwa can saboda rashin tsaro to malam za a iya ɗaura auren ta waya kamar mu haɗa conference daga nan da waliyanta da wakilai na ta hanya mafi sauki ba ya za a aure ta waya an ganka wasu su zo mana a turo wa ai ku kuke dora ma kanku aiki kun san daurin auren musulunci ba sauƙi gare shi kai ake nema inda kanka za ka karɓi aurenka kai kaɗai za ka yi tafiya ka je ka karɓi aurenka kai kaɗai ta ka. sannan sai waliyin matar kun zama kuna waje na ku biyu sai ku samu shi kai ka samu mutum ɗaya shi ya samu mutum ɗaya waya an ga juna waya an ga juna kai kan kai ba za ka girmama auren ba ga shi kawai mata ka ce ta waya aka ɗora maka ta waya ba mutum biyu mutum hudu sun yi su ɗaura aure menene wani abaci kuma tsoron da kake ji garin da ka faɗi ai da ne Allah ta'ala ya samu da kuwa daidai gwangwani to da ka aji a ɗaura auren nan shi ne daidai amma ni ban taɓa ganin wata fatawa wani malami da ya ce a ɗaura aure ta waya a Eh ina kuma ƙyama abin ne gaskiya a kan kaina to da ka aje a ga juna shi ya fi kana ganin su suna ganin ka ba kawai ji a kunna ba kuma waya zai iya wa a ƙarya wani ya wani ya ce shi ne ba shi bane amma ana ganin juna kai ne ga ka zo za ka yi auren ko kuma wakilan ka tura in ba za ka je da kanka ba shi ce da kada a ɗaura auren nan ta waya malam idan aka ce ahalul baiti suwa ake nufi in an ce ahalul baiti na annabi sallallahu alaihi wa sallam ana nufin gidaje guda biyar ne wannan shine magana ita ce magana ta fi karfi a maganganun da malamai suka yi ya ahalul baiti in an ce ahalul baiti akwai alu muhammadi sallallahu alaihi wa sallam asali waɗanda suke wanda ake cin su al'itra ya'yan annisa sama matansa gidansa kenan ke ɗaya su ne kaso na farko na ahalul baiti ba sa cin zakka ba sa cin sadaka amma suna cin kyauta yasa ƙa'ida ahalin baiti ba sa cin sadaka in kai ahlul baiti ne sharifi ne to za ka cewa a baka sadaka ba ahlul baiti da bara ahlul baiti baya bara amma in aka ba shi kyauta yana ansa me bambancin kyauta da sadaka sadaka ana ba gajiyayye ne amma kyauta ana ba masoyi ne ko kuma wanda ake girmama shi to daga ana kyauta ne don girmamawa ko dan ne ko don soyayya za ka iya ba shugaban ƙasar ka kyauta amma ba za ka ba shi sadaka za ka iya ba tartin gaban ku babba kyauta amma ba za ka ba shi sadaka amma matalauci mabukaci shi ake ɗaukan a bace sadaka ali muhammad kenan gida na biyu su ne alu ali ‘yan gidan sayyidina ali radiyallahu anhu ahalul bai da ka da alhassanu da alhussein suna cin tudu biyu suna da alaƙa da manzon sama sannan kuma ga gidan sayyidina ali me yasa sayyidina ali ya zama yana cin ahalul bai saboda ɗan babban annabi sama ne abu talib a ƙa'ida a gado sayyidina ali zai iya gada annabi sallallahu alaihi wasallam domin ibnu al-azmi ne babba ne ɗan babban mutum aka kada aka kada ba wasu magadan da aka kore su ba su ibnu al-azmi ya rike ɗan babba yana gado kun ga ali kenan gida na biyu gida na uku sune alu abbas Alu Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, shi kuma ɗan uwan baban Annabi sama ne, babban Annabi Salama ne. Kun ga ƙarfin dangantakarsa ta fi ta sai na ai. Al-Abbas. Al-Abbas ƙarfin dangantakarsa da manzo Allah Salama ta fi ta sai na Ali. Domin sai na Ali ibnul ammi ne, shi kuma Al-Abbas ba, al'ammu ne. so daga da sayyidina abdullahi ibn abbas dan al-abbas da sayyidina ali shine suke kan kanka gida na uku kenan ko alu abbas sai gida na uku hudu sune alu aqil shi waye aqil aqil yayan sayyidina ali ne baban su daya aqil ibn abi talib so daga baya bukatar shi ba sai an yi shirki sannan sai gida na biyar alu jafar jafar shi ma wan sayyidina ali to daga shi ma matsayin sala na akilu na da yaya jafar na da yaya ina yayan su suke sun mai a halin baiki ina yayan waɗannan suke su ya aka ba a kama ganin su ina yayan su Jafar yana da ‘ya'ya sanannu a tarihin musulunci gwaraza guda biyu, akwai Muhammad akwai Abdullahi. ina suke akwai Muhammad akwai Abdullah Ta yan Jafar ne hukun ga wannan shi ne Sau da haka waɗannan su ne a halibai kuma ana magana halibai su ne wannan tun a can da in ka je karatu a zaure sai an zana maka an fitan maka da biyar ɗin nan in ka zo za ka fara tun daga kawai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi ya ce to a tsaya sai a ce a kawo allo a zana maka sai a fitar maka da gidaje biyar din nan su ne ali muhammad sallallahu alaihi Allah gane su su ne waɗannan haƙƙin su akan mu shine na farko mun yadda da dangantakar su da annabi sallama na farko ke haƙƙin su na biyu shine mu girmama su haƙƙin su na uku mu so su idan sahabbai ne suna da tudu biyu tudu na farko kasancewarsu ‘yan gidan manzo Allah ta salama tudu na biyu shi ne kasancewarsu abban Allah ta salama ahalul qarabati ne sannan kuma as-sahaba ne kun ga wannan shi ne idan ko ba su sahabbai bane to ba su da matsayin su sahabbai amma dai suna da matsayi na dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dukkanin bayanin da ake yi babban shari'i shine kasance cikin imani idan ba su da imani abu lahab kun san waye abu lahab abu lahab babban annabi sallama ne abu lahab wannan da bai san me wanda haka so kai tabbat ya da a kansa ba babban annabi sallama ne matsayin su ne da al-abbas a wajen sa matsayin su ne da hamza ma kafiri gashi nan Allah mana zuki ya la'ani shi a cikin alqur'ani an faɗi makomarsa cewa dan wuta ne shi matarsa ma ɗan wuta ce saboda mai saboda babu imani wanda dai da dangantaka da da manzo Allah sallallahu in ya musulunta ya fi wanda ke da dangantaka da manzo Allah so dubu miliyan ji lissafin yara tunda shi wancan yana da yana da musulunci daga musulunci yana gabatar da dangantaka ta addini akan dangantaka ta jini amma in dangantaka ta jini akwai imani to sai ta zama nurun ala nur haske akan haske Malam tambaya ta ita ce na fara azumin sittu shawwal sai rashin lafiya kama ni na yi hudu sai na aji sai shekaran jiya na fara na jiya in yau ne na ka ci bi ga wata to zan iya barin biyan a ramuwa akan haka malamai suna da sabani akan halaccin yin azumin shawwal titunmin shawwal a wani watan da ba shi ba akwai malaman da suke bada fatawa suna ganin in ya kuɓuce ce mutum zai iya rama kamar a wannan wata zirkada amma kauli jini ba za a yi gaskiya manzo sama cewa ya man saba ramadana thumma a sittan min shawwal sittan min shawwal an danganta kwanakin ga wata to daga in ya kubuce baka yi ba shi kenan musamman naka rashin lafiya ne ana fatan Allah subhanahu ta'ala zai baka lada kamar kai tunda ba da gangan kai ba amma kuma a shawara da kyau mutum da zarar ya gama Ramadan kafin zuciyar shi kafin cikin shi ya saba da abinci kafin bakin shi ya saba da zakin gishiri da da zakin abin da magi da da suga to ya yi. yayi yana da tasiri sosai za ka ga duk waɗanda suke gamawa da wurin nan ba su cika fuskanta yin waɗannan matsalolin cikinsu bai bude ba dama ya saba a tsushe ki to daga ana gama ramadan kwana biyu an gama sallah kwana uku ko sati ɗaya in yi tsawo to yi ƙoƙari ka jera fitu shawwal ɗinka gama shi ce kenan ka huta kuma a babi na shawara bugu da ƙari ka yi su a jere yadda kai ramadan ɗinka ka gama lafiya to sai ka jera waɗannan shidan a jere sai kamar ba kai ba yana da tasiri sosai kuma in kuna da yawa ku haɗu ku yi da yawa ku yi tunatar da juna ba matanka ka ku yi tare da matanka sai a ga kamar ramadan ɗin ma ake eh. kuma ma in mai gida wasu ɗabi'un wasu gidajen in mai gida ya azumi a yi buɗe bakin ya san fa'ar mashi ko <laughs> to zai a yi duka haɗa a haɗu a yi Allah ya taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum